yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan rabi'u nisani hijira da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da goma ga watan april shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kased na goma daga cikin jiran karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba dama wannan littafi yana karantar da mu ne sharhin ayoyi da hadisai waɗanda suka zo dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki waɗanda ainihin malam yake bayani sannan yana yana mai da martani zuwa ga waɗanda suke mummunan tawili ko mummunan fassara ga waɗannan ayoyi da hadisai a yau za mu taso ne daga baya kaɗan daga inda muka kwana inda malam yake cewa bil an ga wurin وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على الأرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين ما ليتي تبتتشن أبني سنني أتكن الديني wanda ya alamu kullu aqilin duk wani mai hankali ya san cewa anna man dalla al-khalqa ala anna Allah laysa ala al-arshi wala fawqa samawati mutumin duk da ya nuna wa halitta Allah cewa wai Allah ba a saman al-arshi yake ba kuma ya ce wai Allah ba yana sama da sammai ba ne wani hau zalika da siffofi makamantan waɗannan duk baki ɗaya ya kore su bi ƙaulihi da cewa saboda Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya ma'ana wai hal ta'lamu lahu samiya ko ka san Allah yana da takwara ma'ana Allah na da takwara ne Allah bai da takwara to dubi irin yadda ta'awulin yake wai tunda Allah bai da takwara to ai akwai akwai halittu da ke sama to in kace Allah na sama ma kenan yanzu kaiwa wa Allah takwara kenan ko kun fahimta jama'a kun fahimci yadda ta'awulin yake yace in dai da wannan ayan ne ya makale ya kafa hujja laqad ab'ada nujaa to haƙiƙa ya nisanta daga abin da yake daidai shine ma'anar wannan kalma wa huwa imma mulghizun ko dai ya zama yayi ilgazi ne abin da ake nufi da ilghazi shine ka faɗi magana amma abin da kake nufi kuma wani abu ne daban ina fata an gane au mudallisun ko kuma yayi wa jama'a ha'inci abin da yake nufin daban da wata mummunar nufi yake nufi lam yukhatibhum bilisanin arabiyyin mubin to bai yi magana da mutane ba da harshen larabci wanda yake bayyananne kenan wa lazimu hadhihi al-maqala domin lazimin wannan magana ta cewa Allah ba a sama yake ba Allah ba a saman al'arshi yake ba an ya kuna ko kuma lazimin wannan magana ita ce asalin maganar kenan ita ce mai cewa mutane su koma wajen kafa hujja kar su ɗauki ƙur'ani kar su ɗauki sunna su rinka komawa zuwa ga ƙiyasin hankali ya ce to lazimin wannan magana an ya kuna farkon nasu bila risalatin khairan lahum fi asli dinihim barin mutane ba tare da sako daga Allah ba kenan ya fi musu alheri a asalin addininsu in dai har an ce mutane su rinka kafa hujja da hankali to ashe barin su ba tare da sako ba ma ya fi musu ya fi musu asali ya fi musu zaman lafiya li anna maraddahum qabla ar-risala wa ba'daha wahidun domin su. kafin zuwan saƙon da bayan zuwan saƙon dai abu ɗaya ne shine mai hankali dama da hankali suke hujja saƙo ya zo kuma aka ce su ci gaba da hujja da hankali ashe kun ga makomar duk ɗaya ce wa inna man risalatu zadadhum ama sai zama saƙon Allah ya ƙara musu makanta kenan wa balal da ainihin bata to kun ga babu wanda zai faɗa haka sai wanda ya bauɗe daga ainihin hanyar da take daidai ya subhanallah malam yace ce wayo tsarki ya tabbata ga Allah kaifa lam yaqul ar-rasul yau alaihi wa alihi wa rana ɗaya ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu ya faɗi cewa wala ahadun min salafil umma ba a taɓa samun wani ƙwaya ɗaya cikin magabatan wannan al'umma ba daidai da rana ɗaya sun faɗi hadhihi ayatu suka ce waɗannan ayoyi wal ahadithu da waɗannan hadisai la ta'taqidu ma dallat alaihi ba a taɓa jin manzon Allah rana ɗaya ya ce waɗannan ayoyi da hadisai kar ku ƙudurce abin da suke nuni zuwa gare shi ba zuwa gare su ba ayoyin da hadisai suna ƙudurce cewa Allah a sama yake Allah yana da hannu Allah zai zo a ranar alkiyama Allah na sauka da ɗai ba a taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko rana ɗaya ya ce abin hadisan nan ke nufi kar ku ƙudurce su ba da ɗaya ba a taɓa samun wani cikin magabata ya ce kada ku kudurce waɗannan abubuwa da hadisan nan da ayoyi ke ɗauke da su ba lakin ne itakidun lazi taqtabihi ya ce sai dai ku kudurce abin da ainihin wato ƙiyasin ku ya hukunta a aw itaqidu kaza wa kaza ko kuma ku kudurce kaza wa kaza fa innahu alhaq ce musu wannan shine gaskiya wa ma khalafa zahirahu fala ta'taqidu zahirahu abin duk da ya saba zahirin shi to ka ku kudurce zahirin nashi wanzuru fiha ma wafaka qiyasa qawlikum fa ataqiduhu yace musu ku dubi abin da ya dace da kiyasin hankulan ku ku kudurce shi wa mala abin duk da bai dace da kiyasin hankalin ku ba fatawaqqafu sai ku ainihin saurara game da shi a wunfuhu ko kuma sai ku kore shi da gwargwadon yadda Malam ya gaya mana sabanin da suka a bayan ba ku manta ba dama malam ya ce wasu su sun ce dukkan wata aya da wani hadisi da ya zo yana magana game da wasu siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wasu suka ce sai a yi tawakkufi ta a ce komai game da shi wasu kuma suka ce sai a kore to da ɗaya ai ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka ba kuma da ɗaya ba a taɓa samun wani cikin magabata ya faɗa haka ba don na son ku gane jama'a wannan na da asalin fa abin da yake haɗa saɓani tsakanin masu bin manhajin salaf da masu bin manhajin khalaf shine kullum mu in muka yi magana sai mu ce to ai wannan ya saba ma Allah to ai wannan ya saba ma magana annabi to ai wannan ba a samo shi daga magabata ba kun ji daga irin idda muke ɗibowa su kuma kullum in suka yi magana sai su ce yanzu wannan ya yi daidai da hankali ai wannan abin ya saba wa tunanin hankali kai ka taɓa jin wani mai hankali ya faɗi wannan wato kun ga asali mashrab ɗinmu daban ne mu muna tsotsowa ne daga Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam sannan magabata sun ce su kuma suna tsotsowa ne daga imma wannan abin ya yi daidai da hankali ko kuma wannan abin bai daidai da hankali ba ko kuma wannan abin ya saba ma hankali ko kuma hankali ba zai iya ɗaukan wannan ba da wannan ne nake ganin ka ce za ka haɗa kan masu irin waɗannan saɓani guda biyu daga asali wato tun daga asali ne aka yi saɓanin fa saɓanin yadda mutane ke ganin cewa wai saɓanin da ke tsakanin al'ummar musulmi saɓani ne na reshe yadda yake za a iya zuwa a haɗu tun da asalin addini ya haɗa wallahi al'azimi ne ina cewa addinin ya bambantu domin yayin da wannan yake hujja da qur'ani da hadisi da maganar magabata da suka ruwaito qur'ani da hadisi wannan kuma yana hujja ne da maganganun wane da wane waɗanda su kuma tunaninsu ya bauɗe daga tunanin alqur'ani da sunna saboda haka mashrabin daban-daban ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa sunnar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'an nan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kad akhbara bi anna ummatahu sataftariqu thalathan wa sab'ina firqa manzo Allah ba da labarin cewa al'umma shi za ta ainihin wato rabu zuwa kungiya saba'in da uku a nan ga wani takariji dangane da wannan hadisi a idda malam a nan tawa nuska nuskar professor tuwaijiri sai ku saurara yace ce haza hadith hadha hadith al-iftiraq al-mashhur yace wannan shine hadisin karkasuwar al'umma wanda yake shahararren hadisi ne wa qad ja'a min turuqin muta'addida wannan hadisi ya zo ta hanyoyi waɗanda suke daban-daban wa an iddatin min sahaba bi alfazin mutaqariba sannan kuma daga sahabbai masu yawa daban-daban lafuzan amma duk sun yi kusa da juna faqad ruwiya an abi huraira an ruwaito wannan hadisi daga abi huraira wa Auf ibn Malik da sahabi Auf dan Malik wa Anas da Anas wa Muawiya da Muawiya wa ibn Umar wa Jabir wa Abi Umama da Abdullahi dan Umar da Jabiru dan Abdullahi da Abu Umama al-Bahili wa ibn Mas'ud da ibn Mas'ud wa Sa'ad ibn Abi Waqqas da Sa'ad dan Abi Waqqas wa nassuhu ga yadda nassin wannan hadisi yake عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا abu huraira abu huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce افترقت ala ihda إحدى أو wa وسبعين فرقة manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Yahudawa sun kasu kashi saba'in da ainihin wato ɗaya ko kuma saba'in da biyu wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqa yahudawa kuma sun ainihin kasu wato nasara kiristoci su kuma sun kasu zuwa kashi saba'in da ɗaya ko da biyu kun ga a shahararriyar riwaya da mutane suka saba saninta wadda ita ma ta zo kuma ta tabbata inna ma mala ya ɗauko ɗaya daga ciki ne don yi mana ishara cewa dama an samu kakkasuwar ainihin wato lafuzza daban-daban yahudawa sun kasu ƙungiya saba'in da ɗaya nasara sun kasu ƙungiya saba'in da biyu wannan lafazin ko yana cewa ne yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu nasara sun kasu saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu wato ya zo da shakka ne sai yake cewa wa taftari ku ummati ala salasin wa na firka ni ku al'ummata za ta karkasu zuwa kashi saba'in da uku wannan hadisin firka jama'a an yi jayayya mai tsanani musamman a wannan zamanin na iya tuna kusan shekara sha biyar da ta wuce a jami'ar islamiyya wani lokaci a kulliyatul hadisi sharif wani malami ya shigo yana lacca a lokacin ina cikin ajin a zaune ya zo yana tattauna wannan mas'ala amma da yake ƙwararren malami ne shine ruhaili a sheikh a doktor ibrahim ruhaili Ina jin eh, to ba kulletul hadis bane ne da'awa ne da'awa shine malamin da ya raddi ga tijjani as-samawi da tijjani as-samawi ya sun mahtadaitu shi kuma sai yace bal balalta ina fata an gane eh to da professor ne guda yanzu a cikin harka aqida ya zo ya takhrijin hadisan gaba daya kai ka ce dai waɗannan maganganun ma da zamu karanto kamar su ne da ya gama duk gaba daya sai yace to amma babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani bayan ya inganta hadisin ya bi kuma ya mai da raddi da martani ga waɗanda suke da suka ga wasu hanyoyi na ainihin hadisi to abin da wannan malami yake cewa abu dauda ya ruwaito rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito wannan hadisi haka nan ainihin wato tirmidhi ma ya ruwaito shi kuma wannan lafazin da muka kawo lafazin ainihin al-imam abu dawud ne a lamba ta 400 da ai 4596 haka nan al-imam tirmidhi ya ruwaito shi haka nan ibnu majah ma ya ruwaito shi imam ahmad abu ya'ala ibnu abi asim a cikin kitabu sunna haka muhammad ibn nasr a cikin kitabu sunna duk sun ruwaito al-imam ibnu batta a cikin littafin al'ibana shima ya ruwaito shi hakanan nan al-imam ibnu hibban a cikin littafin mawaridiz zam'an haka nan al-imam al-ajurri abubakar a cikin kitabu shari'a hakanan nan al-imam hakim a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihaini to sai hakim ya ce hadha hadithun sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ne sahihi a bisa sharaɗin muslim walam yukharrijahu ko da yake bukhari da muslim ba su fitar da shi ba amma ya inganta a bisa tsari da ka'idojin da imam muslim ya shimfiɗa yake inganta hadisan littafin shi sai shi malam tuwajir sai ya ce wa wafaqahu zahabi zahabi ya dace da ainihin wato hakim akan wannan ingantawar wannan maganar jama'a sahahul hakim wa wafaqahu zahabi an daɗe ana faɗin wannan magana kwarai da gaske inna ma malamai sun gano cewa akwai kuskure a cikinta wannan maganar mun yi dabdala a kanta da yawa fiye da shekara sha biyar da ta gabata a cikin karatun littafin ahkamul jana'iz a wannan littafi malam nasiru al-albani ya yawaita faɗinta in ya kawo hadisi sai ce sahahul hakim wafaqahu zahabi sahahul hakim wafaqahu zahabi so da dama nakan ta ƙara sharhohin ainihin wannan magana kwarai da gaske to sai dai gaskiya saboda Allah kamar yadda malamai suka bayyana wannan magana ainihin wato akwai kuskure a cikinta domin dai na farko tukuna ya kamata mu gane aikin al'imamul hakim shi al'imamul hakim ya rubuta littafi ne wanda yake istidraki wato yake ganin ga wasu hadisai waɗanda ya kamata a tsarin da bukhari ya ce zai kawo hadisai to ya kamata ya kawo wannan don me bai kawo shi ba muslim da ya ce zai kawo hadisi a tsari kaza ya kamata to ya kawo wannan dan me bai kawo ba shine ma'anar idraki wato istidraki kokarin cin gyaran ka akan abin da kai ka ce misali cewa kai in ka shigo ɗakin nan duk inda ka ga wani littafi mai ja takarda za ka ɗauke shi sai ka shigo duk ka kwashe littafai masu jajayen takardu sai ka bar guda biyar idan na shigo na gansu sai in ci ah, a bisa ka'idar da ka ce eh ya kamata ka fita da wannan ka kwashe shi ya kamata ka fita da wannan to abin da ya faru kenan hakim ya rubuta wannan littafi kamar yadda suyuti yake faɗi a cikin tadribin rawi da ya zo ya fara gyara shi ya gyara ɗaya bisa biyar ɗin shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi don haka sai littafin ya zama suyuti yake cewa duk ɗalibin ilimi in zai ɗauki ɗaya bisa biyar na farkon littafin ya ɗauka babu wata tantama amma sauran hudu bisa biyar ɗin ya ce to sai da taka tsantsan ko kuma da jagorancin wani masani wannan maganar ana nan sai al'imamu zahab ya taso sai ya talhisi ina so ku gane wannan sai ya talhisi don ina son sai ranar da za mu zaunar da jama'a akan waɗannan irin masailu ɗin na ilimin hadisi muna son mu rinka mai da su wasu darussa masu zaman kansu nan gaba ai bahasi akai insha Allah ta'ala za mu zo da littafin hakim ɗin za ku ga yadda asalin littafin hakim yake da kuma asalin aikin da imamu zahabi yayi wanda ake sawa a ƙasa zahabi zahabi ya yi talhisi ne wato ya yi summarizing maganganun da hakim ya rinka kawowa masu tsawo shi kuma in yazo sai ya rinka takaita su misali inda hakim zai ce bukhari shi in yazo sai ya sa kha inda hakim zai ce muslim in yazo shi sai ya sa mimun irin waɗannan ya rinka summarizing ya rinka lakasa don haka sunan littafin shi talhisu zahabi ala mustadrakin hakim wato at-talhis ala mustadrak wato nahasa ya yi summarizing littafin ne to galibin abin da yake faruwa idan ya zo ya nahasa maganar zahabi ɗin eh, hakim wadda maganar a cikinta hakim ya tafi akan hadisi kaza ingantacce ne ko hadisi kaza ba'ifi ne idan wai zahabi bai ce komai a kai ba wai sai a ce wafaka shuru ɗin ba muwafaka ba ce shuru ɗin da ya ba muwafaka ba ce domin wani lokacin lallai kan yakan fito ya ce la wallahi yakan hada har da rantsuwa ya ce a'a na rantse da Allah wannan hadisin bai inganta ba ko kuma ya inganta din amma ba a bisa sharaɗin Bukhari ba ko ba a bisa sharaɗin Muslim ba sai ce saboda wane da wane ba su daga cikin mazajen Bukhari suna daga cikin mazajen Bukhari ne a mutaba'a amma ba mazajen shi a cikin ainihin hujja ba wato aiki ne dai na gogaggun malamai wanda yana buƙatar a samu lokaci da za a tattauna to amma domin ishara da gane wannan mas'ala da da tadqiqi a samu wannan littafi gashi Fathul Bari fi Zabb an al-Albani wa Radd ala Isma'il al-Ansari radd ilmi hadi jiddan nazihun haka shi kanshi Albani yake cewa gashi nan Samir ibnu Amin az-Zuhairi shine ya ainihin wato yi wannan raddi ya tattauna wannan mas'ala a cikin ainihin wato shafi na ah, 48 a cikin shafi na 48 ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala da ya tattauna wannan mas'ala sai ce yana fatan in Allah ba shi lokaci zai tsaya ya ainihin wato ƙara bayani nan gaba akan wannan mas'ala a wani wuri to akwai kuma malami ne wani professor ne a ainihin wato kulliyatul hadis a jami'a ta ainihin wato a kulliyatul tarbiyya wato college of education ko kuma faculty na education a jami'atul malik saud malami ne na hadisi ya yi littafi ya sa mishi alibahul jali fi naqdi maqulati sahahul hakim wafaqahu zahabi wannan littafi shi galibin ɗaliban makarantar nan yan ajin nan na abubakar ne siddiq sun yi photostat ɗin littafin nan to a a sake karatun littafin domin abin da yake faruwa waɗannan irin matsalolin ba da jimawa ba za mu mai da su matsaloli da za mu rinka zama ana tattauna su zaka zauna aka tattauna su aka tattauna sai a ce kowa ya je ya lakasa su a cikin shafi ɗaya ko shafi biyu ya zo da shi a ga irin ƙwazon da zai yi wajen fahimtar ka karanta littafi kamar wannan in ka karanta littafi kamar wannan ka ba da jimillar saƙon da littafin yake son ya ce a cikin ainihin wato shafi ɗaya ko shafi ɗaya da rabi insha Allah ta'ala don haka gaskiyar lamari jama'a wannan magana cewa sahawul hakim wafaqahu zahabi magana ce wadda take akwai ainihin wato gyara a cikinta Allah ya taimaka malam yace haka bai haƙi ma ya ruwaito wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi sunan kubra a cikin kitabu shahadat sannan almarwazi a cikin ainihin kitabu sunna sai professor tuwaijir yace wa qala shaykhul islam ibn taymiya yace al-hadithu sahihun mashhurun fi sunan wal masanid wannan hadisi ya inganta kuma shahararre ne yana nan a cikin littattafan sunan da kuma littattafan masanid a duba fatawar kubra ta ibnu taymiya mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da biyar waka za sahahu shatibi ya ce al'imamu shatibi ma ya inganta wannan hadisi a cikin littafin al'itisam ya ce wa hakam al'albani wa alaihi bis siha al'allamatul albani ya hukunta wannan hadisi akan cewa sahihi ne wa radda alaman ya ta'anu to wannan na daga cikin fa'idar abin da yasa gaskiyar lamari a wani malamin mu da yazo daidai karantar da wannan littafin hamawiya tare da wannan nuskar da ya karanta daidai wannan wurin ya faɗi maganganu waɗanda gaskiya ko a lokacin ba mu ji daɗin su ba wato wani lokacin suna da ɗan jin zafin in aka gama kawo maganganu kakaf wai sai a ce albaniya ce sai su ɗan ji zafi wannan baiwa ce Allah maɗaukakin sarki ya mishi amma ina so a nan ku gane mecece fa'idar kawo maganar albani a nan ba don a nuna cewa ingantawar da albani ya wa hadisin ta fita ibnu taimiyya ba ta fita hakim ta fita shafibi sai fa'idar da ke ciki ita ce albani ya zo daga ƙarshe daidai lokacin da wasu sun sassoki hadisin sai ya tashi ya raddi game da sukar da suka yi wanda hakim ba za a samu haka a wurin shi ba ko kun fahimta wannan na daga cikin fa'idojin da akan samu a cikin aikin mutaakhirina wanda ba iya samun a cikin aiki na ƙudama'u domin galibi ƙudama'u su ashabul asanid ne su suke da isnadi in ya ruwaito hadisi shi da kanshi ya san ingantacce ne kala sai ja baki ya shiru daga baya sai wani ya samu hadisin ta wata hanya daban sai zo ya magana game da rashin ingancin hadisin saboda wannan hanya to idan tafiya ta tafiya sai wasu su fara rudanin cewa shiga rudanin cewa to ai ma hadisin bai tabbata ba to haka samu wani ya yazo sai tsaya ya tattauna cewa gaskiya hadisin ya tabbata wani da wani da suka ce hadisin bai tabbata ba ga jawabi akai ga amsa akai ga kaza ga kaza ga kaza to irin wannan abin ba za ka same shi a cikin waɗancan ayyuka na ƙudama'u ba ashe yanzu kawo magana albani a nan ba kawo ta bace don a fifita albani akan sauran waɗanda suka gabata sai dan a cikin magana albani akwai wata fa'ida ita ce me wa radda alaman ya ta'anu fihi misali yanzu hadisin halittar ƙasa da Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin a cikin kwana kaza Allah ya halicci kaza a cikin kwana kaza Allah ya halicci kaza a cikin da suka zo sai suka kawo wata hayaniya da suka a ciki da Rabi Abdul Hadi Al-Madkhali ya zo ya gama takhrijin hadisin kakab a cikin ainihin ka'idatun jalila da ya takhriji sai ce amma albani ya yi wa wannan ainihin hadisi takhriji tare da raddi da ba da ansa akan shubuhohin duk waɗanda suka kawo shubuha game da hadisin a cikin silsilatu sahiha ya ce bayanin da ba za ka same shi a wani wuri ba to abin da yanzu ake so ka gane shi ne inganci game da hadisin babu shakka game da inganci to amma daga baya wasu sun zo sun baɗa wa hadisin ƙura sai suka kwanta akan wannan kura cewa dalili ce bai inganta ba sai wani ya zo sai share kurai ya tabbatar da cewa hadisin nan sahihi ne yanzu wannan akwai fa'ida ka samu littafin shi don ka fita daga wancan rudani ko babu waɗannan na daga cikin fa'idojin littattafan mutu akhirina jam'u turuq warrad ala man yata'an wannan yana daga cikin fawaid din amma ba fifitawa ba ce wato gaskiya saboda Allah jama'a wata fitina ce wadda wasu da dama daga cikin mu da suke saudi arabia sun jarabtu a kanta amma qillatun qalilatun kuma allah bai jarabce su da wannan ba wato jarabar ita ce jama'a wannan mutum nasiruddin al-albani ba balarabe ba ba shi da alaka da larabawa ta kusa ko ta nesa kawai dai an zo da shi ne yana ɗan mitsili cikin larabawa ya koyi larabci kamar yadda yake cewa daga cikin baiwar da Allah ya mini ya ce tun ina ɗan karami aka zo da ni cikin larabawa bayan na iya bayan na iya alfusha yace kuma nazo na iya ainihin wato al'amiya yace har na wayi gari ina yin ta kamar yadda asalin ƴaƴanta suke yi yace har aka kai aka kai aka kai a aji idan malami na karantar da mu dangane da abin da ya shafi fusha har sai yana cewa ya albani allimul arab lughatahu ya kai wannan dan albani ya koya wa laraba wannan yaran wannan baiwa ce ta Allah madaukakin sarki to amma sai wasu daga cikin malamai musamman na Saudi Arabia da Misra din da ƙasar Suriya da wasu ƙasashe daga Maghrib sai ka gan aka ce Albaniya ce sai ga suna ɗaukan maganar da zafi in za ce Albania ce ba an ce hakim ya inganta shi ba to ai maganar ta isa abin da wannan malamin namu ya ta faɗa kenan da ban ɗauko mu kasar ɗin da ku ja, ita eh, ta faɗa in ne don yana rike da wannan mutane da nake rike da ita da ya zo daidai wannan wuri da ya gama karanta waɗannan wuri da ya wa hakamal albani wa alaihi bisaha siha wa radda alaman ya ta'anu fihi sai ya faɗa dan me za a kawo cewa albani bayan an kawo waɗancan ba ya isa ba na'am ya isa amma akwai ka'ida akwai fa'ida a ciki wadda babu a cikin dafan waɗancan to kuma wannan irin matsalar abin da yake damuna jama'a sai zama wasu ɗalibai da suke fitowa daga waɗannan ƙasashe suna karatu yanzu kuma sun fara shakar wannan guba sai ka ga duk irin amfanuwa da ake da littafan nasiru al albani da sauransu su ba sa amfanuwa ba abin da ya shafe su ɗaya kenan to amma kuma matsalar ita ce sukar da ake wa albanin sai zama su ma ta zo cikin su ba sani ba shine waɗannan malaman wasu suna sukan shi ne saboda ganin wannan wannan wanda ba balarabe ba to imam bukhari ma ba balarabe bane kasar su ma tana kusa da kasar su albaniya din ɗaya kenan ibnu majah ma haka da sauran ainihin da yawa daga cikin malaman hadisi ba laraba ba ne shin wannan yana nuna sai a soke su na ɗaya da. na biyu to inda na ce wannan fitinar sai ta zo musu sai ka ga daga cikinsu sai a ce wane ya yi jami'ar islamiyya to sai yana jin ya fi wanda ya jami'atul imam saud to wane daga jami'ar islamiyya da ya wane ma jami'ar islamiyya sai wane ya rinka ganin ai shi kulliyatul hadisi yayi kai kuma kulliyatul shari'a kai ai ya fi ka a to wani shari'a ya wani ma shari'a ya wani hadisi ya wani hadisi ya sai kuma a zo ana hararar juna wani ai da ya shari'ar wani ya shari'a wani hadisi wani hadisi wani ai digirin shi musharaka ce kawai kawai an dan lallaba shi ne an fitar da shi kawai a to shikenan wani ya fita da 2-1 wani ma 2 to amma ai wani kuma a can ya masters wani kwa gida ya biyu ke zo yi masters din shi kun ga irin wannan sharrin kuma saboda haka shaidan ba zai bar mutane su zauna lafiya ba duk inda kuka barko kanku wani babi na hasada sai kuma wani babin ya bude a cikin ku iku kuma abin da yake daidai jama'a shine duk wanda Allah ya baiwa wata falala ni ina ganin yana daga yadda da ikon Allah ka yadda da cewa wannan falala Allah ne ya bashi kawai shi kenan shine zaman lafiyanka amma tunanin zaka hararo bangaren na ƙasa ai ma duk dan adam yana da wani bangare na na ƙasa duk wani yabo da za a yi wa wani mutum matukar ba shine fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi sallam to ka kalli wani bangaren kuma sai ka gana kasa amma wancan yabon baya rushe wancan bangare na na nakasa domin na nakasa sifa ce lazima ga dan adam ina fata an gane Malami yake cewa gashi nan ka duba silsilatul ahadith sahiha lamba ta 203 da kuma takhrij ahadith kitabus sunna a mujalladi na 1 shafi na ainihin wato 33 lamba hadisi na 60 da ainihin shida yace wa qad saqa ibn abi asim fi kitab as-sunnah turuq al-hadith wa riwayatihi wanzur as-sunnah li ibn abi asim yace to gashi nan dai ka duba wannan littafi shi ibn abi asim ya kwararo hanyoyin wannan hadisi kuma ya tattauna su ka duba wannan littafi na as sunna ta ibn abi asim din mujalladi na ɗaya shafi na talatin da biyu zuwa talatin da shida Allah ya taimaka don haka gaskiya gama hadisin firka ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya kiristoci a eh, kiristoci su kuma sun kasu saba'in da biyu musulmi kuma za su karkasu zuwa saba'in da uku waɗannan saba'in da uku kowa yana da'awar cewa shi akan shirya yake to za mu zo kuma za mu ji sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama tambaya yanzu cikin wannan jeren ƙungiyoyi to wacce ce take daidai sai ya ce su ne waɗanda suke a kan abin da ni da ku muke a yau wannan ita ce shi ne ainihin wato abin da yake daidai Allah ya taimaka malam sai ya ci gaba da cewa faqad alima dan haka manzon Allah ya san masa ya kunu abin da zai kasance a gaba sai malam tuwaijiri marmaze ya ce alima masa ya kunu min iftiraqi ummatihi annabi ya san abubuwan da zai faru na karkasuwa al'umma shi la mutlaq ilmi ba wai mutlaqin ilimi ba ba wai sani irin sani yadda Allah yake da shi ba sai ya ce fa hadha min khasa'isir rububiyya annabi ya sani ne ta hanyar labari da Allah ya bashi sani mutulakin sani wannan sai Allah amma adabi ya sani ta hanyar labari da Allah ya bashi ba wai dan shi rabbu bane ko kun fahimta jama'a summa qala sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yace inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah yace na bar muku littafin Allah matukar kuka yi riko da shi ba za ku bata ba fau fau fau wannan hadisi malam yace yana daga cikin wani bangare ne na hadisin da ainihin Jabir ya rawaito a cikin hadisin aikin haji wanda an gabatar da ishara akan shi a baya na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da labarin al'umma za su karkasu wannan karkasuwar da al'umma za su yi sai ya ce amma ya bar mana abin da zai jagorancin mu zuwa ga abin da yake daidai shine ne littafin Allah alqur'ani matukar aka yi riko da littafin Allah alqur'ani to ba za ka samu kanka a ɗaya daga cikin waɗancan ƙungiyoyi ɓatattu ba to amma ina so ka gane ba kuma za ka wanku daga kai ma a kira ka ƙungiya ba saboda salon ya riga ya juya cewa komai ma ƙungiya ne to amma abin da ake so ka gane riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi shine asalin addini shi bai da wani suna sai ne sai musulunci ba shi da wani adireshi sai ne sai musulunci idan aka binciki cikin shi da bayan shi ba a ganin wani abu wanda ya saba ma alkur'ani wannan shine asalin abin da annabi ya zauna da shi da sahabbai kai idan jama'a sun fahimci wannan jama'a to za ka ga cewa ashe bin hanyar da annabi ya bar al'umma a kai sallallahu alaihi wa sallama ta fi komai sauƙi ka san saukinta ita ce a je a tara tsummokarai ga sunan na shekara talatin zuwa arba'in gefe guda sai aka zo aka aje sabon yadi yadi biyar gefe guda sai aka ce to duk wanda yake son ya je idi jama'a su dube shi a matsayin mahaukaci to je ɗibo daga cikin can ya zaɓi guda ɗaya sa wanda duke so ya je idi a kalle shi a matsayin mutumin da ya ci adon sallah ya ɗauki wancan yadi biyar sabo ina ganin wannan abin a sarari yake abin da malam ibnu taymiya yake so ya haɗa mana waɗannan hadisan guda biyu nan ga hadisin rarrabuwar al'umma a gefe guda nan kuma ga hadisin da ke cewa in an rike alƙur'ani ba za a ɓata ba ma'ana in ka rike wannan alƙur'ani to ba za ka samu kanka cikin ɗaya daga batattun can guda saba'in da uku ba Abinda hadisan suke ƙoƙarin yake ƙoƙarin fitar mana kenan ina fata an gane malai ke cewa warwaya anhu sallallahu alaihi wa wa sallama annahu qala fi sifatil na jiya, sannan da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yazo bayani dangane da siffar ƙungiyar da ita ce za ta ƙetare jama'ar da su ne za su samu hayewa sai ce huwa man eh eh ataku nuskar kenan ina zuwa huwa man kana ala misli ana alaihi al wa ashabi Shi ne wanda ke kan abin da ni irin abin da ni a yau da jama'a ta muke a kai Shi ne kawai wanda zai samu tsira daga ainihin cikin wannan ina fata an gane gashi ya yi ta'aliki akan ainihin wato wannan lafza din bayan ya gama cewa wannan wani bangare ne na daga cikin ainihin wato hadisin furqa din dangane da siffata firqa annajiya yace an ruwaito ainihin wato wannan ziyada din don wannan ziyadar jama'a an yi sabani a kanta kuma cewa huwa ɗin ko humman kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi an gane ibnu umar ne ruwaito wannan yana nan cikin sunan tirmidhi da ainihin wato littafin al-imam al-hakim da ainihin sharh usul i'tiqad ahli sunna ta al-lalika'i da al-shari'a ta ajurri haka al-marwazi a cikin littafin shi as-sunna da ibnu ah, batta a cikin al-ibana da al-uqayli a cikin du'afa da Muhammad ibn Wabbah al-Qurtubi a cikin littafin shi al-Bid'a wa Nahyu anha yace duk gaba daya sun ruwaito da lafazin ma ana alaihi wa ashabi yace bagawi a cikin sharh sunna mujalladi na daya shafi na ɗari biyu da sha uku ya inganta wannan lafazi amma sai shi malam tuwajir yace sai dai wannan ziyada duk inda ta kai ta komo gaba daya Abdulrahman dan Ziyad dan an um al-Ifriqi shine ainihin ya ruwaito ta to shi kuma mutum ne wanda yake malamai sun tabbatar da cewa mai rauni ne mutum mai rauni kuma idan ya kaɗaitu da riwaya to riwayan nan ta zama ainihin wato mai rauni ita ma mafi karkunci da za a yi mata kenan in ba a kai ta zuwa ga ainihin munkara ba mana yace a duba littafin mizanul i'tidal a cikin juz'i na biyu shafi na 561 da littafin al-kashif a juz'i na biyu shafi na 164 da littafin aqrib a cikin shafi na 300 da arba'in da alkamilu fi du'afa a cikin ainihin wato mujalladi na hudu a shafi na dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da littafin addu'afa ulkabir na al'ukaili a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da ainihin biyu a iya masaniya ta gaskiya dai malamai kamar yadda kuka ji bagau ya inganta wannan lafazi to sun inganta ainihin wannan lafazi kuma abin da nake tsammanin sa suka inganta lafazin Shi ne ya zo ne a cikin wani wato an samu wata hanyar badda ta Abrahaman dan an'um al-ifriqi din wannan ne iya abin da a masaniyata ta zo a yanzu mai yi nan gaba na samu lokaci zan ainihin ƙara bahasi kai, insha Allah ta'ala dan haka dai a iya masaniyata wannan lafazin da a ce huwa man kana ko kuma a ku lafazin menene hum man kana ala mislima ana alaihi yawma wa ashabi to ya tabbata ina fata an gane na'am anan ayaya da ya ce warwaya anhu babu mamaki don ibnu taimiyya gogaggen malami ne shi kanshi nasiruddin al-albani yana yaba mishi musamman a cikin littafin al-kalimat tayyib ibnu taimiyya idan har zai hasaso wani hadisi wanda yake ya san mai rauni ne ko akwai matsala sai ka ji yayi tasdirin shi da irin wannan da cewa warwaya anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi nan ishara ce zuwa ga haka Allah ya taimaka malam ya ce fahalla in kala tamassak ko fahalla kala man tamassaka bi zahiril qur'ani fi babu i'tiqadi fa huwa bal to dan Allah in haka ne dan menene manzon Allah bai ce wanda duk ya riko da zahirin alqur'ani a babin aqida ya bata ba annabi ya faɗa haka bai faɗa haka ba malam yana mai da martani ne ga masu cewa duk wanda ya rike zahirin kun san ba har suna ce mana ahalin zahira in ka ce Allah na sama sai ka ce Allah ce ar-rahmanu alal arshi tawa sai sai ka rike zahirin alqur'ani to shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa wanda ya rike zahirin alqur'ani a babin aqida batacce ne tunda manzon Allah bai faɗa haka ba shikenan ashe riko da zahirin abin da yazo a qur'ani na dangane da siffofin Allah da aqida abu ne wanda yake shine wajibi maliki cewa wa uku, huda ruju'ukum ila maqayis uqulikum kuma dan menene to manzon Allah bai ce shiriya kadai tana ga komawa ku zuwa ga kiyasin hankulan ku ba wa ma yuhdithuhu mutakallimuna minkum ba'da alqurun salasa da kuma abubuwan da malaman ilmul kalami za su ainihin wato kirkiro daga cikin ku bayan karnuka ainihin guda uku wa in kana qad nabaga asluha ibnu taymiya sai ya ce ko da ike asalin wannan aqida eh ta fara ainihin wato bubbugowa ne fi awakhir asr tabi'ina a farko farkon ainihin wato a ƙarshe ƙarshen zamanin tabi'ai me yake nufi da asalin wannan magana asalin magana cewa a koma zuwa ga kiyasin hankali wajen aƙida a bar zahirin alƙur'ani asalin wannan magana a ƙarshe ƙarshen zamanin tabi'ai ta fara zuwa shine a lokacin ne falsafa ta fara shigowa musulunci waɗannan rigingimu suka fara ɓarkowa ina son jama'a ku tsaya ku natsu ku gane nan wurin ibn taymiya yi abubuwan da muka wuto a baya ne yana cuɗanya maganar malaman ilmul kalam tare da raddi da yake musu misali yanzu dai kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'umma za su rabu amma sai ya ce duk wanda ya riko da alqur'ani ya tsira shikenan sai malam yake cewa to kun ji wasu yadda annabi ya ce ai riko da me da littafin Allah to mutumin da ya ce ai riko da littafin Allah zai da ya ce kuma wanda ya riko da zahirin littafin Allah a babin aqida ya bata ya dawo ya ce mana ku rinka koma zuwa ga kiyasin hankalinku wajen sanin Allah bai faɗa haka ba don haka asalin wannan maganar ba a fara ta ba sai ƙarshe ƙarshen zamunan tabi'ai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai ma ba san da ita ba malai ce summa aslu hadhihi maqala sannan ina son kasancewa asalin wannan magana maqalatu atil lisifati wato wannan magana ta watsi da siffofin Allah da yin tawilin su ina fata an gane malam ce wannan kalmar ta faɗi a cikin wata nuska mai yawa babu anaku ko maqalatu ta'til lis sifat akwai ataku ko sai yace inna ma huwa ma'khudhun an talamizati yahudi wal mushrikina daga almajiran yahudawa da mushrikai ne asalin wannan aqida ta taso wa dhullalis sabi'ina da kuma batattun sabi'awa wato asali abin da yasa sabi'awa an ka tashi magana a kansu kaka saki baki kai tsaye saboda sabi'awa asali kabila ce shirka ce wadda Allah ya saukar da littafi a cikinsu to batattunsu kullum za ka ji Allah maɗaukakin sarki yake magana a kai karanta alƙur'ani eh? wasabi'ina sai ce me man amana minhu dan daga cikinsu akwai waɗanda suke da imani da Allah asali suna da littafi da Allah ya saukar musu mutanen annabi Ibrahim ne to dan haka sabi'awa za ga ibnu taymiya sai kiyaye wannan ladabin idan ya zo sai dai ce batattu zai cewa sabi'awa kai tsaye amma ka iya cewa yahudu kai tsaye saboda duk wanda ya koma ana ce mishi yahudu to menene batacce ne don haka sai ke cewa asalin wannan magana ta cewa a yi watsi da siffofin Allah a rinka ɗiban su ba daga ƙur'ani ba daga ƙiyasin hankali ya ce daga almajiran yahudawa ce daga balmajiran yahudawa ne aka samu da kuma batattun ainihin sabi'awa sai ce fa inna awwala man hufiza anhu annahu qala hadhihi al-maqala fil islam huwa al ibn dirham asalin wanda aka fara haddato ya faɗi wannan magana a musulunci shine Ja'adu dan dirham to ina so ku dan haƙura kaɗan ku da kuke da wata nuska ba wannan ba zan karanto mana ainihin wato cikakken tarihin ko takaitaccen tarihin ainihin ja'ad daga cikin ta'aliqin ainihin tuwaijiri yake cewa al jaad ibn dirham min al-mawali asluhu min khurasan mu'addib marwan al-ahimar mubtadi'un bal yace shi ainihin ja'ad dan dirham din yana daga cikin bayi ne waɗanda aka yanta asalin shi mutumin khurasan ne wato bafarise ne mutumin iran ne ina fata an gane yana daga cikin waɗanda ya rinka ainihin wato karantar da yara na ainihin wato makaranta 'yan islamiyya yace dan bid'a ne batacce awwalu man qala inna allaha lam yattakhidh ibrahima khalila za ku yi mamaki malaman ahli sunna sun sha fama da yan bid'a iri iri to abin da nake cewa da malaman ahli sunnan da irin na yanzu ne to da an samu matsala malaman ahli sunna a yanzu sai aqida ta bullo sai ta lalata jama'a ta gama fata-fata da su tukuna sannan sai su ce wai lokacin ba suke jin labarinta saboda suna can suna ta haɗa kashi suna zuba a account ɗinsu neman kuɗi kawai ya dame su amma ba sa zama ba su da rust ba su da tsaro game da aƙidar mutane su san me ke shiga me ke fita me ake ciki ku natsu da kyau ku ji karatu akan wannan mutumi karatu na musamman da malamin na yake mana ya ce awwalu man qala inna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila yace sam Allah bai dauki Ibrahim a matsayin khalil ba amma fa mai Qur'ani yace wattakhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya dauki Ibrahim a matsayin khalil shi ko yace Allah bai dauki Ibrahim a matsayin khalil ba ya karyata me Qur'ani hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha takhazani khalila kama takhaza ibrahima khalila Allah ya ɗauke ni nema khalil babban masoyi kamar yadda ya ɗauki ibrahim babban masoyi Tukunji ya karyata wannan aya da wannan hadisi sannan walam yukallim Musa Allah bai yi magana da Musa ba amma mai ƙur'ani ya ce, kallama Allah Musa taklima walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ya magana da annabi Musa shi ya ce sam Allah bai magana da annabi Musa ba sai yace wa inna zalika la juzo alaihi bai halatta ba ma a danganta Allah cewa ya magana da annabi Musa kutila sanata arba'in wa ishirina wa mi'a an kashe shi a shekara ta ɗari da ashirin da hudu bayan hijira katalahu khalidun al-qasri khalidun al-qasri a lokacin shine limami kuma shine khalifan musulmi ya kashe shi fil kufa a kufa yawma idil adha a ranar sallah ranar layya inda ma khataban nasa da yawa mutane hudu ba sun makala sai ce ayyuhan nas ya ku jama'a bahu taqabbalallahu bahayakum ku yi layya Allah ya karbi layyarku fa inni mudahin bil ja'd ibn dirham ni zan yi layya ne da ja'd dan dirham ni ma Allah ya karba mini innahu yaz'umu anna Allah lam yattakhiz ibrahima khalila yana riya cewa Allah bai ɗauki annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba walam yukallim Musa taklima kuma Allah bai taɓa magana da annabi Musa ba ta'ala Allahu amma yaqulul ja'ad uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin mummunar maganar da ja'ad yake faɗi yana danganta mishi ɗaukaka mai girma summa nazala sai ya sauka daga kan mimbari ba bahu sai ya yanka shi to ka ji taurin rai irin na 'yan bid'a kaga za a yanka ka ba sai ka tuba ba amma dan bid'a dan bid'a ne in kai da wasa kake sun fashi da gaske yake bid'a ya shirya ya zama shuhada'u a cikin bid'a dan me dan ya kaddamar da ran shi ya samu yan baya ya samu ko bai samu ba su ne suka haifar da wannan bala'in duk da ake fama da shi na ta'wilu sifat almajirin yahudu ne ina fata an gane malam yace rawa zalika al-bukhari fi khalqi af'al al-ibad al-imam al-bukhari shi ruwaito wannan a cikin littafin khalqu af'al al-ibad shafi na 29 zuwa 30 haka bai haqiya sunan kubra mujalladi na 10 shafi na 205 zuwa da 6 haka al-ajuri a cikin kitabu makhluqun da ibnu batta a cikin al-ibana da al-khallal a cikin sunna da al-imam az-zahabi a cikin littafin al-ulu wa zakar ibnu kafirin al-imam ibnu kafirin ya ambaci cewa an hadha marwiyun an ghayri wa'idin min al mahaddata da dama su suka bada labarin wannan tarihi na kishan ja'ad minhum al-bukhari daga cikin malaman da suka bada wannan tarihi akwai bukhari ibn abi hatim da abdurrahman ibn abi hatim razi da baihaqi da abdullahi dan gidan imamu ahmad da al-imamu ibn asakir yaqulu ibn al-qayyim fi hadhihi al-munasaba bari ku ji ibn al-qayyim sai da ya saka wannan tarihin a cikin waken shi a cikin nuniya yace wali ajli za bahabi ja'adin khalidun القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني ابن القيم كينا wato inda Allah ya taimaki ahli suna orijinal, suna da baki don wannan baki da kake gani na daga cikin makami wanda Allah yake rusa yan bid'a da shi ibn al-qayyim Allah ya mishi baki in dai za a bar ibn al-qayyim magana to alhamdulillah magana ta yi kyau wannan nuniya tashi jama'a duk wani fitsararre da aka yi a musulunci sai da ya jawo kwalashe mai raddi nuniya ta ibn qayyim muna nan da ita da kaset ɗinta da sidinta da sharhohinta da ta'alika ɗinta za a zo ana karanta ta tana daga cikin tafan da za su zama mana kat a wajen aƙida a makarantar nan an yi wacece wacece an yi wacece an yi ha'iya an yi wacece lamiya duk waɗannan to nuniya ta ibn qayyim duk wani ɗan bid'a da ke duniya da wanda ke lahira gaba daya wallahi ibnu ibnu qayyim bai bashi ba duk sai da ya tattaro su ka dai ji wannan a cikin sadara biyu sai da ya mishi raddi to haka akwai nuniya ta qahtani waɗannan bayan Allah sai Allah ya musu baki na kare sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda kaga sun ragawa ya ragawa sunna ne wanda duk bai ragawa sunna ba ya mutu yana da rai ba za su kyale shi ba abin da suke dubawa shine da ya mutu ai ba ya mutu tare da aqidar shi bane ya mutu aqidar tana nan a baya ko to dole a bayyana wa duniya yanzu misali halaj yana daga cikin waɗanda aka yanka aka layya da shi ranar sallah shi ma mu nan in ka shigo nan Najeriya Kano Sokoto da sauransu in aka kira su ne sai ka ji an ce radiyallahu anhu amma tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah ba abin da ke cikin rigar nan tawa sai Allah wai shi kanshi Allah ne ana huwa huwa ana to ire-iren waɗannan jama'a inda a ce da suka mutu aƙidojinsu sun mutu ɓata lokaci ne ya musu raddi amma sun mutu aƙidojinsu suna nan ana raya su ashe dole ne a ci gaba da yin wa aƙidojin raddi tare da yi musu raddi duk da suna lahira gaban Allah dan haka kaji yace wali ajli za dhaha bi ja'din khalidun qasri yawma dhabaihi ya yace dan irin wannan muguwar aqida Khalid al-Qasri khalifan musulmi ne a Kufa ya ainihin yi layya da ainihin wato Ja'ad a ranar da ake yanka ainihin wato dabbobi domin neman kusanci ga Allah is domin kuwa qala Ibrahim laysa khalilahu shi Ja'ad ya ce Ibrahim ba khalilin Allah bane kalla ice ko ɗaya wala musal kalimar dani ya ce musa ma ba ainihin wato wanda allah ya magana da shi ne wanda ya kusantar da shi ɗin nan ba malam ya ce wa tatalmaza alaihi jahamu ibn safwan jahamu dan safwan shi kuma almajirin shi ne shugaban jahamiya kun ji yadda abin ya salsalo shi wancan almajirin yahudawa shi kuma wannan jahamu ɗan safwan almajirin almajirin yahudawa wa akhadha anhu hadha al-madhhab ko yace daga wurin shekar ko ainihin wannan madhhabi yace ka duba littafin mizan al-i'tidal da littafin lisan al-mizan da littafin siyar littafin mizan al-i'tidal jama'a mujalladi na ɗaya shafi na 185 lisan al-mizan mujalladi na biyu shafi na 105 siyar alamin nubala mujalladi na biyar shafi na 400 da ainihin wato 33 sannan albidayatu wa nihaya ta ibnu kafirin mujalladi na tara shafi na ɗari uku da hamsin da mujalladi na goma a shafi na sha tara da kuma al-libab mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da uku da alfatawa mujalladi na sha biyu shafi na ɗari uku da hamsin zuwa da hamsin da ɗaya da mujalladi na goma a cikin ainihin wato shafi na sittin da shida da kuma ar-raddu alal jahamiyya ta al-imam darimi a cikin shafi na sha bakwai waɗannan tafan gaba ɗayansu muna da su jama'a abin da yake wajibi akan ɗaliban ilimi shine su je su binciki duk waɗannan littattafai su karanta su don ya zama kana da bahasi tattalalle akan jihad aljahad eh, eh, eh, dan dirham yadda ran da magana ta taso kawai sai dai ka je ka kakkaɓa wannan bahasin ka ɗan yi brushin ɗin shi ka ɗan harare shi sama-sama shikenan za ka zo ka yi jawabi don dama ka san ka shirya wannan na daga cikin fa'idojin karatuttuka irin wannan misali yanzu kun ga mun tattauna mas'aloli guda uku manya mas'alar farko da muka tattauna a yau mas'alar sahahul hakim wa faqahu zahabi bahasi ne wannan da ya kamata ka je ka ammaka ka yi zurfi a ciki don zai taso wata ran <coughs> na biyu hadisin firqa shin ya inganta ko bai inganta ba ka je ka karanta me malamai suka ce ibnu rajab ya yi littafi wanda ya sharhin hadisin da takharijin shi sannan sai wannan mas'ala ta jihar ta ja'adu dan dirham ka je ka karanta ta kai bincike a kai waɗannan abubuwan jama'a su ne in ka tattara suke mai da kai malamin wata rana saboda ran da matsalar za ta taso a daidai lokacin da wani bai taɓa jin labarin ta ba kai kuma ka fi shekara goma da tattali a kanta musamman dai a ƙasashe irin namu dinnan wanda yake za ka samu malami malami ne wanda yake marji'i ne na jama'a fa amma shi kanshi bai san irin waɗannan matsalolin ba na haka randa abin ya taso sai ga ya rude ce shi bai ma taba jin wannan abin ba ina fata an gane wani shugaban majalisa ne aka ce yayi magudi a cikin takaddun shi na makaranta sai aka zo aka zaunar da shi ana tambayar shi aka ce sunanka Evan ne ko Evans sai ce eh, eh what, what? aka ce are you Evans ko Evan sai ce shi bai ma taba lura akwai bambancin wannan S din da rashin S din ba sai yanzu to <laughs> kaga ba ansa kenan kai evans ne da s ko ko evan don sunaye ne guda biyu to wani wurin aga ka sa evans wani wurin aga ka sa evan to wanne ne kai ka ji shi kanshi saboda ɗimuwa da ɗamsul basirati yana rubuta abin amma bai ma san bambanci ba <coughs> Allah ya kiyaye jama'a kun ji yadda takaitaccen tarihin wannan ainihin mutum yake sai mu koma cikin littafin malam yake cewa dai fa inna awwala man hufiza anhu annahu qala hadhihi al fil islam huwa al-ja'd ibn dirham ja'd dan dirham shine mutumin farko da aka haddato aka kiyayo ya fara faɗin wannan magana a cikin musulunci wa akhadha anhu al-jahm ibn safwan sannan jahm dan safwan shi kuma ya ainihin wato ɗauko ta daga gare shi wa azharaha shi sai ya bayyana ta fa nusibat maqalatul jahmiyyati ilaihi sai aka rinka danganta duk maganganun jahamawa a kan shi me yasa ake dangantawa gare shi saboda shi ya zo ya shayyada maganar shi ya ɗaga sunan maganar shi ya yaɗa ta amma asalin mai aƙidar fa yana tado da aƙidar aka kashe shi to sai wani ya zama mushi khalifa to shi sai da ya samu damar yaɗa ta tukuna da ya samu damar yaɗa ta amma shi ma daga ƙarshe bari ku ji ƙarshen shi ga tarihin shi shi ma malam professor jiri ya kawo cewa aljaham ibn safwan abu abu muharriz ar-rasibi maulahum kaji shi ma bararren bawa ne as-samraqandi basamraqande ne ra'sul jahmiya shine shugaban jahamawa wa ilayhi tunsabu hadhihi al-firqa dallun mubtadi'un zuwa gare shi ake danganta wannan kungiya batacce ne dan bid'a wa qad zara'a sharran aziman ya dasa sharri babba ra'sul fit ta'tili shine jagora dangane da ta'tilin ayoyi da ke tabbatar da cewa Allah na da siffa kaza shine jagoran watsar da waɗannan ayoyi yaqulu bi nafil asma'i was sifati bari ku ji asalin aqidar shi fa shi ba asalin ta'awili ma yake ba shi yana cewa ne dukkan wani suna da siffa to a kore shi ga Allah Allah bai da wani suna Allah bai da wata siffa yake cewa wa yanzu umu annal qurana makhluqun sannan qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ne wa huwa jabriyun fil af'ali wajen aqida dangane da ayyukan bayifa yana da aqidar jabar cewa duk abin da bawa yayi da shan giya da sallah yake duk ɗaya ne me yasa saboda bawa majbur ne ya iya da kanshi kaddara ce duk inda ta hankala shi ya iya dan haka yana da aqidar jabariyanci ita ce cewa bawa duk abin da ya huwa karri shi alal hawa kamar gashi ne yake yawo akan iska don haka ba shi da wani laifi a kai ibnu arabi ma ibnu arabi ba ibnu arabi ba idza nukira suka ce idza urrifa fa'rif wa idza nukira fastankir ibnu arabi shi ma yana da wannan akidar yana cewa maliya fi hukumin habibi tanazi'u fa tauran tarani fil kanisati rafi'u wa inni ya tauran fil masajidi raki'u idza kunta zaka ba wato waƙoƙi yake wai ce ni din nan ba yadda na iya wata ran za ga ni a coci ina yin service wata ran kuma za ga ni a masallaci ina sujuda wata ran ma za ga ni a gaban gunki yace duk ba yadda na iya Allah ne ya kai ni kai akwai yan iska a duniyar nan wallahi Allah kuwa duk wannan jama'a fa yahudawa ne suka je suka sha dare suka tsara abubuwa waɗanda suka turo su su yake kira protocolat suna tsara abubuwa ne jama'a sai su turo cikin musulunci ba za ku taɓa sanin waɗannan abubuwan sun kai halin da suka kai ba saboda mai saboda shagaltuwa da musulmi suke da shi akan abubuwa amma Allah maɗaukakin sarki sai ya samar da malaman aƙida daga cikin malaman hadisi waɗannan su kam da ido ɗaya suke bacci ma'ana ba sa yadda su rinsa idon su balle wani abu ya saɗaɗo zo rugurguza addinin musulunci waɗannan su ne suka zauna suka yi ta fassara wa mutane waɗannan bala'o'i wallahi al'azimu ba don haka ba jama'a da a duniya irin ta yau da an shiga uku da ba irin waɗannan tafan. da an shiga uku amma sai suka sha dare suka yi ta bayani suka yi ta fassara a lokacin da suke waɗannan ayyuka ma ana ganin cewa me ma wannan ma dama ba su ba suna bata a kansu lokaci ne waɗannan mutane da sun mutu waɗannan mutane da an kashe su da yake su malamai ne masu foresight masu hangen nesa sai suka hango a'a gashi malamai ne yana cewa waqad zara'a waqad zara'a sharran aziman ya dasa sharri mai girma dan ya yada wannan aqida ka akwai fitsaren ran da aka tasa shi fa gaba za a je a kashe shi wani zindiki ne yana musu gwano yana cewa oho dai ko kun kashe ni na yi tsiyar ya ce shekara ta bakwai duran juma'a ina kago hadisan ƙarya ina zo ana yada su cikin jahilai za fa a tafi kashe shi ne ne wa malaman gwano yana cewa oho dai ko an kashe ni sai me na yi tsiyar ya zo ya yada sa aiki ne akan ahalus sunna su tashi su karatu don su kubutar da al'umma daga wannan sharri Allah ya kiyaye gashi malam yake cewa wa yadhhabu ila alqawli bi sana'il jannati wan nar kun ji kuma wata a aqidar ya tafi akan cewa wuta da aljanna za a waye gari za su daskare kun san akwai wannan aqida ba su ce sai su ce wuta da aljanna ba dindindin bane za a wayi gari za su daskare kawai za su sandare wata rana da yan aljanna da wutar da komi da komi wato shikenan duk abin yana da iyaka kawai kuma su kawo wannan aya wadda take cewa ma damati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk sai sai gashi qur'ani ma ya faɗi ba za su dubi menene salaf suka fassara ba sai su ɗibo fassara su su kansu su ne fitsararrun zamani Sabaraba fi kulli bid'atin bi sahmin dan haka kowace bid'a sai da ya harba kibiya a ciki kowace bidi'a yana da ainihin wata magana wadda ya gudunmawa a kai kutila sanata samanin wa ishirina wa mi'a shi kuma an kashe shi ne a ainihin wato shekara ta ɗari da ashirin da takwas alayadu salm ibn ahwaz na'ibu marwa wanda ainihin wato ya kashe shi shine wani na'ibi ne na ainihin wato marwa mai suna ainihin wato salam ɗan ahwaz yace ka duba littafin mizanul itidal mujalladi na biyu shafi na 197 da littafin sayarwa alamin nubala a cikin mujalladi na shida shafi na 26 zuwa da bakwai da lisanul mizan a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na 142 da littafin albidayatu wan nihaya a mujalladi na tara shafi na 350 da littafin al'am a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 141 waɗannan littafan ma gaba ɗayan su muna da su wajibi ne kuma ɗalibai su je su karanta duk tarihin waɗannan su addada, su shirya bahasi a kai kuma kamar yadda nake faɗi jama'a nan gaba insha Allahu ta'ala idan muka kawo littattafai aka cika makarantar nan da library za a sanna faltafan nan ne za a bi a tsara su ne yadda irin wannan matsalar jama'a na karanta tun aka tashi ba wai tashi za a haka ba sai a ce kowa ya yi bincike muna so ya zo ya lakaso mana abin da ya binciko a cikin shafi biyu abin da ka binciko din nan ka zo ka zauna a kwamfutar makaranta ka rubuta shi ka yi printin ka gabatar makaranta tana da shi da sunanka da ajinku da lambarka da kaza kaza sannan kai kuma ka je ka aje kwafi wata rana sai ga bayan shekara ashirin ko talatin wani ɗalibi ya taso a makarantar ya zo ya ya ƙara haɓaka wannan binciken naka abin da suke yi kenan haka malamai suke a da wani zai tashi ya ɗan rubuta wani bahasi shafi uku wani ya tashi sai mai da shi mujalladi biyar saboda wannan shafi ukun ya haskaka akan wasu abubuwa ne yasa aiki na academicians aiki ne wanda yake ba irin na hayaniya ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji shi wannan ainihin wato jami dan safwan shine ya ɗauko wannan aƙida daga ja'adu ya zo ya yaɗa ta wa kad qila mun koma matini ne jama'a sai ku duba wa kad qila innal ja'ada akhadha maqalatahu an aban ibn sam'an ai a wata fadar ma cewa aka shi ainihin ja'ad din asalin ja'ad ba shi ne wancan da ya karbo daga yahudawa ba aka ce ya karbo asalin wannan magana ne daga ainihin aban dan sam'an aban dan sam'an din shi ma gashi ne yace aban ibn sam'an lam ajid fi ma waqaftu alayhi min kutub tarajim ahadan bi hadha al-ism wa innamal mawjud dhakarahu ibn kathir fil bidayat wa bismi بيان ابن سمعان التميمي وأنه هو الذي أخذ الجاد بدعته عنه ولعله المراد ها هنا والله أعلم بيان ابن سمعان النهدي التميمي ظهر في العراق بعد المئة واتو أسل ونن سونا أبان ابن سمعان إن هكا يزو أتاكو نسكر أبان ابن سمعان malam tuwajire ce ya duba a dil tafan tarihi bai ga wani mai wannan sunan ba sunan daidai da gani shine bayani dan sam'an wanda kuma ya ce yana ganin wannan ɗin mai yiwa shine daidai domin shi ainihin wato bayan dan sam'an shi ne wanda ya bayyana ainihin wato wannan bid'a a iraki a bayan shekara ta ɗari bayan hijira wa qala bi ilahiyati ali ibn abi talib yace ali dan abi talib Allah ne wa annahu fihi juz'an ilahiyyan ah, ko muttahadan binasuti yace aliyu yana da wani bangare na allantaka wanda yana da dangantaka da ainihin wato zan fassara kalmar ne a yadda take a ɗariƙancensu jama'a yana da alaƙa da jinin Allah haka suke faɗi in aka ce ai wane yana da alaka binasutin ilahiyya wato yana da alaka da jinin Allah da Hausa kenan summa min ba'dihi fibnihi Muhammad ibn al-Hanafiya sannan kuma yace bayan sayyidina Ali sai kuma aka samu Muhammad dan Hanafiya shi ma ya wayi gari ya zama Allah saboda yana da alaka da jini na Allah madaukakin sarki wa qad qatalahu Khalid al-Qasri khalidin al shi ya kashe shi kun ga irin waɗannan sarakunan su ne fa za ku zo ku ji 'yan shi'a suna ta zagin su ku ku sani ba in baka sani ba ka zama wawa sai ka bi kaji ji yawa sai ka ce eh to in ma dai an zage shi ni dai ba da ta cewa amma a'a kai ka tashi ka yi bincike kan shi wannan mutumin ka san shi ka karanta siyarwa alamin nubala ga ta muna da ita ka ji wane ne wannan Khalidu al-Qasri wato mu ahli sunna jama'a ba ma yadda daga bakin makiyan mu mu ciri wata magana wadda daga ƙarshe za ta zama hujja gare mu ko akan mu ko hujja gare su ko a kansu dalili shine ba su da al'amanatul ilmiya Dan haka babu wata kalma da muke karɓe daga wurinsu inda zai zo yana yanzu misali sai ka ji mutum ya zo yana zagin marwanu dan hakan sai ka ji mutum ya zo yana zagin yazidu dan muawiya a ah, kai ka taba tashi ka bincike akan marwanu dan hakan kai da kanka baka taba yi ba kai da kanka ka taba tashi ka bincike akan yazidu dan muawiya baka taba yi ba kullum sai ka ji sun ce ai yazidu yayi kaza ai yazidu ya ce kaza ai yazidu shi ya kashe wani ai yazidu shi ya ce ai kaza ai yazidu shi ya sha giya yazidu shi ya kaza sai ka ji abin yawa sai kuma ka zo kana neman uzurin da baka kare shi a yadda ba ta haka ake karewa ba madadin duk kan wani mutum da sunan shi ya zo a musulunci sai da malamai suka yi bincike a kan shi uzuran au nuzura ma'ana nagari ne ko na banza ne sai ka tashi ka tsaya kai bincike a kan shi yanzu tsakani da Allah da za ka tara malaman ahalus sunna guda ɗari biyar a Najeriya da wahala ka samu guda ɗari fa da suka taɓa bincike a kan Yazidu ɗan Mu'awiya to mutumin da ana danganta shi gare ku cewa shi kuke karewa amma an ce mashayin giya ne an ce mazinaci ne an ce dan luwaɗi ne an ce dan kisan kai ne ana danganta shi gare ku ku ba ku tashi kun yi bincike akan shi ba ba dole daga ƙarshe ai defeating ku ba psychologically dole daga karshe duk abin da aka faɗi akan shi ko ba ku yarda da duka ba za ku dawo ku karɓi wasu abubuwa wannan shine abin da su al'imamu zahabi suka zauna suka tace mana tarihohin malaman nan jama'a sai da ya zama kusan duk littafin da za a ce ana ji da shi na tarihi jama'a muna da shi a makarantar nan wallahi ba mun tara su don alfahari ba ne mun tara su ne domin a zo a zuba su akan kantoci nan ɗalibai su zo su kwana su wuni su wata su shekaru suna karantawa bayan watanni bayan shekaru sai ka ji ta yi duk wani wanda ya magana sai ka ji wani ɗalibin makarantar da ya rubuta littafi ya mishi raddi ya ce ai kai da kake magana akan wani ma baka san shi ba zo gashi nan a bisa mahanga ta ilimi abin da ya kamata kenan amma in ya zama kawai yadda ake haduwa wurin mukabala, wani ya ce tijjani kaza ne kai ma ka ce kaza ne wani ya ce abdul qadir kaza ne kai ma ka ce kaza ne da kai da shi duk cin duhu ne ba wanda ya taba tashi ya bincike akan hakikanin al'amari a bisa mahanga ta ilimi me malaman tarihi suka ce game da tijjani game da Abdul kadir game da abubakar gumi game da wane game da wane me hakikanin abin da aka ce a ilmance ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine malam duk da ya gama waɗannan bayanai dai sai yake cewa to shi wannan ainihin wato bayanin dan sam'an din kun ji asalin yadda aki da shi Khalid al-Qasr ya kashe shi a hijira na da ɗari ɗaya da ainihin sha tara wa ilayhi tunsabu firqatul bayaniya zuwa gare shi ake danganta firqa al-bayaniya bangare ne na shi'a gashi nan sai ce wa hiya min al-firq ghaliya na daga cikin kungiyoyi waɗanda suke waɗanda suka cika zakewa bal adda hal bagdadi al-imam al-baghdadi ma ainihin wato a cikin littafin shi mai suna alfarƙu farq bain al sunan littafin kenan in baka iya karanta littafin daidai ba sai kai shirme al bain al-firaq kaga duk rubutun ɗaya ne sai ka zo sai kake bambancewa al-farq bain al to a cikin wannan littafi yace ai shi wannan ainihin wato wannan kungiya ma min alfirakin kharija an firq an islam tana daga cikin firqokin da sun fita daga cikin kungiyoyin musulunci ma wa min aqaidihim albatila qawlihim inna allaha azza wa jalla ala surati insani na daga cikin muguwa su suka ce Allah mai buwa da daukaka sura shi ɗaya da ta mutum wa annahu yahliku kulluhu illa kulluhu illa wajhahu suka ce gaba ɗayan jikin Allah yana halaka yana mutuwa sai dai fuskace ba ta halaka kai kun sai kuma su jawo maka aya shi ne abin da yake hallaka mutanen mu na yau sai a ce to ai ya ja aya wa anna bayan ibn sam'an nabiyun kuma suka ce shi wannan bayanu dan sam'an din annabi ne bal waza'ama ba'dhum annahu kana ilahan wasu su ma suka ce Allah ne wa annahu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala suka ce da Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani ai shine aka kawo tarihi da Allah yace hadha bayanun lin-nas hadha bayanun lin-nasi wannan bayani ne gashi nan aka aiko shi ga mutane wa hudan kuma shi shiriya ne wa mau'izatun kuma shi wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah kun ji yadda fasara aya take a wurin su hada bayanun lin wannan bayan ne aka kawo ga mutane faƙalu sai suka ce inna huwal bayanul Mankur shine ainihin bayan dinnan da ake magana akai Allah wal huda wal mau'iza shine shiriya kuma shine wa'azi din mana yace unzur lisanal mizan ka duba littafin lisanal mizan jama'a lisanal mizan dinnan kada yake ta cewa ga ta nan fa muna da ita wannan kuma ita ce taba'a wadda ta fi kowace a duniya a zuwa yanzu babu wata taba'a ta littafin lisanul mizan wadda ta wuce wannan ita ce taba'al mar'ashali wadda ga a cikin mujalladi tara ne ta banda muqaddima duk da muqaddima mujalladi goma duk abin da kake nema na irin waɗannan fitsararrun ga cikakken tarihin shi anan da bugu mafi inganci shi yasa wallahi jama'a ba mu da hujja fa ta rashin yin karatu kuma ya kamata mu gane cewa asalin karatu dama ba daɗi ne da shi ba za ka zo ka zauna ne nan da zafin rumfar kwano da ƙura da menene da menene da menene ma damar dai kana yin karatun kana fahimta to walillahi alhamdu wata ran za ka samu kanka a cikin air condition amma in kana jiran sai ran da aka shirya littafan a cikin air condition ranar da za a shirya sa air condition kuma ka san me zai faru wannan sai da wasu harkoki sun shigo maka ta kuma ba sa karewa shi yasa kawai duk wata dama da ka samu ka fafci noma daga tsaye ka jefa a baki ka fafce ta in ka ce sai an zauna an gama taro to ƙarshen ta za a baka da faranti Allah ya kiyaye malam ce a duba littafin lisamin mizan mujalladi na biyu shafi na ainihin 69 da littafin makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallina wannan littafin ma muna da shi mujalladi eh, shafi na biyar da littafin alfarku bainal firaq a cikin ainihin shafi na 227 da littafin minhajus sunna na ibnu taymiya gashi nan dai kun ji tarihin wannan fitsararre mai suna ainihin wato bayanu dan sam'an to sai mu koma sama sai ya ce wa akhadha aban an talut shi kuma aban din wato a zahiri bayan din kenan ya ɗauko wannan karatun aƙida ne daga taluta shi ko taluta din nan ba taluta da aka faɗi a qur'ani ba fa ibn ukhti labid ibn al-asam dan yar uwar labid dan asam wa akhadha talut shi ko wannan talut din nan ba yahude ne ya karɓo wannan karatu ne min labid ibn al-asam daga labid dan asam al-yahudi ba yahude as-sahirin ladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama matsafin nan da ya tsafe annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi kwana 40 ba lafiya baya iya saduwa da iyalan shi yana zazzabi kaji asali shine malamin wannan aqidar kuma wai sai a shigo da wannan karatun a ce da shi za a fasara addinin annabi kaji asalin shehin mazhabin gaba ɗaya shi matsafi ne kuma yawa annabi tsafi don ya hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai bashi nasara ba shin wannan ne zai zo da wani ilimi da zai taimaka wajen fassara da za a gane aqida Allah dole ne musulmi sai taka tsantsan jama'a ku ji yadda ake gyara addini ta hanyar bibiyar salsalar tarihi na daga cikin haɗar da alisunna suka shiga a duniya a yau shine rashin bada muhimmanci game da tarihi musamman a Najeriya yanzu gashi nan wannan tarihi ne ibnu taymiya ya zaƙulo mana asalin shi wannan magana daga kaza ce wannan magana daga kaza ce akwai abin da da an faɗa sai ka ce aha haba ina san aruna ko kun fahimta jama'a yaushe ba yahude zai kawo fassara qur'ani da za ta taimaka a fahimci Allah daidai ba yahude da ya ce yadullahi magalula hannun Allah a makalai ke Allah marowaci ne inna allaha faqirun Allah talaka ne ba yahudan da ke gaya wa Allah irin waɗannan maganganu karan tsaye shine kake zaton zai taimaka maka wajen fahimta alqur'ani Allah ya kiyaye to gashi nan ainihin wato malam dai bai gaza ba yace labid ibn al-asam din nan min bani yana daga cikin kabilar bani Zuraik. in kun karanta hadisin shi a bukhari kana munafiqan munafiki ne halifan lil yahud wanda ya zama ainihin wato abokin abin nan muhalafa ne wato abokin zumunci ne da yahudawa wakila bal asluhu yahudi wasu ma suka ce asalin shi ba yahude ne wa kana sahiran haziqan haziƙin matsafi ne ina zaka gane gaskiya wannan maganar da ya tashi wa annabi sallallahu alaihi sallama sihiri sai sa aka samo gashin gemun annabi sallallahu alaihi sallama da gashin kanshi ta ina aka samu annabi yana taje gashin shi sai aka sa wata yarinya da ke gidan baiwa in ya taje ta je ta tsuntsunto gashin ba lallai ita ta zama munafuka ba ko makiyar musulunci ba ta sani ba a ce da Allah ke eh sai ba a nuna mata falala ne ki samo mana gashin annabi da Allah muna son mu tabarruki misali ko kun fahimta jama'a sannan sai samu hudar dabino namiji duk wanda ya san ilmi usulin sihiri hudar dabino namiji ku kiyaye hudar gwanda namiji duk inda ka ji an ce za a haɗa asiri da irin waɗannan ko ka ji an ce a je a samo gwalaken golo na bunsuru wanda aka dandake duk wannan yana daga cikin ilmi usulin sihiri in ka sani to ka san abin da ake so ana son in ma halakar da wannan mutum a wannan fage ko kuma ana son a kawar da shi a wannan fage misali ko a mai asiri a raba shi da gari ko a mai asiri a kawar da hankalin shi ko a mai don a kashe shi waɗannan abubuwan jama'a in Allah ya raya mu a makarantar nan wallahi sai mun zo duk mun wargaje su ba don kuma don mutane su sanya ya abubuwan nan suke domin ahli sunna a zamanin nan suna tinkara wani faɗa ne mai faɗi wanda yake kowa yana faɗa da su ne mutane da yawa a cikin mu ahli sunan an asirce su ba su sani ba wallahi da yawa mutanen mu ahli sunan an asirce su ba to kai din wa me aka yi aka yi kama ga annabin ma sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi sun asirce shi sannan suka zo suna furtawa da kansu lokacin da annabi ya iso madina mata suka dade ba su haihuwa sai suka ce ina ba su haihu duk mun yi wa matan musulmi asiri ba matar da za ta haihu ashe asma'u tana da wani irin ciki lamfa lamfa ciki ya kai haihuwa ba a ma sani ba ran nan kawai sai aka waye gari ta haifi abdullahi ta haifi yaro aka wa annabi ya murna shine abdullahi bin zubair wallahi alazim na daga cikin makircin da ahli sunna malaman ahli sunna suke fuskanta daga yan bid'a da kiristoci da matsafa shine a yi maka tsafi hatta haddaka ta lalace malami ɗin kai a malami a yi maka tsafi memorin ka daina aiki ba mu da wata kariya wallahi sai da kariya Alƙur'ani wallahi sai da kariya Alƙur'ani idan ku da wasa kuke yin sunna wallahi yan bid'a da mushrikai da gaske suke yi da aka yi wa annabi asiri aka je aka samu gashi da hudar dabino an dai gane huda ko fulawa fulawa ta dabino namiji eh fure kenan yawa fure an gane sannan aka je aka kudindine sai aka saka a cikin tsohuwar rijiya a cikin kogonta sanda aka zo aka gano asirin sahabi na bada labari ko sahabiya aisha ta ce rijiyar ita kanta kamar ruwanta kamar an kada lalle saboda an daina amfani da ita wato an je an sa asirin inda an kawar da hankali ba ma za a je a gano ina yake ba balle a lalata shi sai da annabi ya kwana arba'in sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a yana addu'a yana addu'a to yau bari ku ji kiristoci da yahudawa da yan bid'a har asiri suke wa attajirai daga cikin musulmi da attajirai daga ahli sunna masu taimakawa addini akan Allah ya karya su don su daina taimakawa addini an ga kasuwancinka yana ja kana taimaka a ahli sunna sai a je a asiri ka ya kai in ka karye da'awar ta karye dole ne malaman ahli sunna su san waɗannan abubuwan su rinka taimaka a ahli sunna da albadilu shar'i menene shari'a ta zo da shi wajen magunguna na ainihin kariya asiri waɗanda ayoyin alkur'ani ne hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i ne zaka tofa zaka yi kasha ne za a sa a zuma ne za a habbatu sauda wallahi dole ne mutanen mu su sani jama'a akwai wanda alaramma ne mai iya kira'a sai a yi mishi asiri sai ya zama muharras a harrasa bakin shi sai bakin ya rinka gargada shi kenan ba da baki ake karatu ba to ya daina bakin ya zama yana yana gargada ina kira'a duk wannan ina muku sharhi ne an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama balle ni balle kai balle ke balle suwa na balle suwa ne amma daga baya Allah ya sauka da annabi cewa wallahu ya asimuka minan nas to tunda Allah zai tsare shi daga mutane by extension kenan Allah zai tsare duk wani mai da'awa ko amma kuma ana son ka lazimci al asbab waɗanne sabubba ne na samun kariya Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi ne yake cewa kana sahiran hazikan liza qala lahu yahud anta asharu minna wa qad saharna muhammadan fasaharna a fasahirhu min ar-rijal wan nisa falam nasna shay'an yace suka ce yahuda suka ce da shi kai kafi mu iya sihiri mun yi wa muhammad sihiri mun yi mun yi mun yi to kai ka tashi kai mishi sihiri shine ya tashi wa qad sahara annabi sallallahu alaihi wa kama sayati wa zalika sanata sab'in shekara ta bakwai bayan hijira wa annabi wannan sihiri wa afa anhu annabi sallallahu alaihi wa annabi ya da kai don bayan da annabi ya gano asirin aka karya sai aka ce aje a ɗaufan satin da an gano domin Allah ya aiko mala'iku guda biyu sun yi wa annabi tashkhisul hala sun yi mishi diagnosis sun bincike shi ɗaya zauna daidai kan shi ɗaya zauna daidai kafar shi ce ma waje rajuli wai wannan mutum cece cutar shi ne sai ɗayan ya ce matububun ai asiri aka yi mishi waye mishi sai asiri sai ya ce labid dan asam bai hude a ina a kaza da me da kaza da kaza da kaza annabi yana tashi sai ji jikin shi ya watsake yace kin ga Allah ya amsa min addu'a ta yau kaza kaza aka je aka tono aka zo aka lalata asirin aka ce to ai sai a je a kar mishi annabi ya ce a tunda Allah ya bani lafiya kuma ba zan tada fitina ba ban san da za ta tsaya ba shine ma'ana afa anhu dan annabi ya da kai daga wannan ainihin abu kar ku manta kafin wannan lokacin a shekara ta bakwai ba yahudiya ta dubi nama da annabi yake jin daɗin shi ta soyo wa annabi ta kawo mishi ta barbada sihiri a ciki ita ta barbada guba guba sammu asali don in ka ce guba fasara bata yi ba don guba abu ne da za a ci nan take a mutu ko da yake wani sahabi da ya ɗauka ya ce ya mutu nan take amma asalin abin ya fi kama da abin da ake cewa sammu wato shi sammu jama'a magani ne wanda ya sha bamban asali da abin da muke gani direct kuba wadda yanzu yanzu zaka ci ta kashe ka sammu wani nau'i ne na asiri wanda in ya shiga jikinka to sannan zai zo ya fara ta'asiri bayan ya ratsa jikinka guba ko yanzu yanzu nan za ta ɗauki mataki to tare da cewa yadda aka bada labari a hadisi yana cikin bukhari wani sahabi kafin a ankara ya ɗauki nama ya sa a baki yana ci sai faɗi ya mutu annabi ya ci abin ya shiga jikin shi amma annabi sallallahu alaihi sallama lahaza ta ƙarshe da zai mutu ya ce sai da ya ji ɗacin abin a wuyan shi duk da zai rasu ya ce sai da ya ji ɗacin makakin wannan abin ya taso mishi jama'a waɗannan yahudawa ke waɗannan su ne maƙiyan addini kuma kar ku manta fa waɗannan mutanen suna da littafi daga saman bakwai suna da annabi amma saboda sun karkace sun lalace ba sa faɗin gaskiya wani ya zo zai faɗi gaskiya don haka a bibiyar da za a bi mishi me kake tunani kai ma yanzu ga sunan suna da littafai suna karantawa ba sa faɗan gaskiya ka zo ka ce za ka faɗi gaskiya za su kyale ka ba za su kyale ka ba ba za su kyale ka ba ya kamata ku ɗauki wannan a matsayin babban darasi wanda wata ran za mu zo mu faɗaɗa shi mu sharhi a kan shi ba dan koyi ba domin wallahi al'azim masu da'awa da yawa suna shiga cikin wasu halaye waɗanda ba sa iya gane abu Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi malam yace ka karanta littafin at-tabaqat tabaqatul kubra a mujalladi na biyu shafi na 196 zuwa 99 da fatul bari mujalladi na goma shafi na 226 sai yace da kuma ainihin wato alwafa wafa bi ahwalil mustafa a mujalladi na biyu shafi na 341 zuwa 342 waɗannan tafan ma duk gaba ɗayan su alhamdulillah muna da su baki ɗayansu abin da ainihin wato suke bayyanawa shine asalin waccan magana gashi nan sai kuma malam ya takhrijin wannan hadisi ya ce wa hadha sabitun fi sahihaini an aisha ya tabbata daga aisha qalat tace sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulun min bani zuraiq wani mutum cikin kabilar banu zuraiq yuqalu nahu labid ibn al ya yi wa annabi sihiri sunan shi kenan labid dan a'sam hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'i ay shay'a wa ma fa'alahu akai wa annabi asiri sai annabi ya ji kamar yayi kaza a halin bai yi abin ba abin ba ya taba hankalin shi bane ma'ana sai ya ji kamar ya ɗauke wannan littafin daga nan misali ya kai shi gida na haka sai je ta neman littafin a gida ya ta neman littafin a gida ya ce tabbas ya shigo da shi amma yana nan Shi shine sai ya ji kamar ya aikata abu amma bai aikata ba na daga cikin illar da abin ya kawo mishi rashin iya saduwa da iyali ba iya saduwa da matar shi shine wannan abin da suke kira ainihin Arab, Arab. sannan daga ciki ya haifar mishi da zazzabi da janta a cikin jikin shi sallallahu alaihi wasallam shine as-sayyida Aisha ta bada labari al-hadith ma yace ka karanta ainihin wato hadisin to shine sai malam yake cewa bukhari ya rawaito wannan hadisi muslim ma rawaito wannan hadisi gashi nan bukhari a cikin ainihin wato lamba ta biyar da bakwai da da sittin uku a cikin kitabu tubbi babu sihiri muslim a lamba ta tara kitabu salami babu sihiri to duk daga ƙarshe sai kuma malam ya yace wa hadhihi silsila silsilatu ta'til wannan sarƙaƙiya wannan daga wannan wannan daga wannan kunjiyar da aka samo asalin wancan karatun ko yace al-ja'ad an aban an talut wa zakaraha aidan ibnu kasir fil bidayat wa nihaya yace ibnu kasir ma ya ambaci wannan ainihin a sarka ta wannan sarkakiyar waɗannan halakaku a cikin littafin ainihin albidayat wa nihaya Allah madaukakin sarki kiyaye Allah kuma ya tsare mu za mu ainihin wato saurara anan sai mun zo gobe in Allah so ba a tashi daga inda yace wa kana al-ja'du hadha fi ma qila min ahli harran wa kana gaba kaza kaza za mu tattauna insha Allah jama'a kun ji yadda matsalolin nan suke insha Allah idan akwai mai tambaya sai in Allah ya so in kuma babu shikenan wa alaikum salam eh mana ai dama warai da gaske ai dama sanannen abu ne a iraki yana cewa ko shi yasa ai a sai kashe saddam ranar sallah ai dama sanannen abu ne a iraki idan mutum ya abin kisa dama a iraki su suka sunanta wannan tun daga na ahli sunna har yan bid'a ranar sallah sai a kashe shi a matsayin layya daidai lokacin layya kuma na'am

a lokacin da mutum yake sallar juma'a raka'a biyu da sallar asuba da nafilfili a'a zaman da ake zama ake irin wanda ake na zaman tahiyar farko zaman tahiyar farko ba ta shine kamar haka wannan shine zaman da ake wa sallah asuba shine kuma zaman da ake wa sallah ainihin idi shine zaman da ake wa dukkan wata sallah mai ainihin wato raka'a biyu wannan ita ce fatawar da malamai suka yi tana nan cikin sifatin sala na iftirash kenan na wa alaikum na oke baka ga eh apto eh ai asalin dama ita wacce magana ya yi ta ne ba a cikin matani ba ne a cikin sharhi ne nan cewa yake a tashahudul awwal tahiyyar farko sai ya ce jirfatu tashahudi ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية sai فإذا كانت الصلاة ركعتين idan sallar ta kasance raka biyu ce ka subri kamar sallar asuba jalasa muftarishan sai zauna zaman iftira shine irin wanda ya kama kama ya jilisu bai na sajadataini kamar yadda yake zama tsakanin sujuda in yi sujuda ya ɗago sai irin wannan zaman da nayi wa kana yajlisu fi tashahhud al-awwal to haka yake zama wa kadhalika yajlisu fi tashahhud al-awwal haka yake zama a tahiyar farko ta gane min filafiya min filafiya ah, a cikin sallah mai raka'a uku kamar magariba awin ruba'iyya ko sallah ainihin mai raka'a hudu shine babu wani matsala a idan gane da fahimtar wannan eh ba wani matsala insha Allah haka abin yake na'am wa alaikum salam a to amma a ina a gashi wa kana yanha an an uqubati shaytan uquba ba uquda ba yawa uquba uqubati shaytan gashi uqubati shaytan shi wannan zama wannan da samu da samu zaman yara ne haka suke shi ne uqubati shaytan annabi ya hada eh. ba wai iqa'u da mutane suke cewa ba iqa'a wannan sunna ce shi ma ana kiran shi iqa'a amma dai asali wancan iqa shine ne na'am wa alaikun salam mene as-siddiq eh abubakar asali an sa shi ne saboda yana da kyakkyawar samartaka wannan ita ce magana da suyuti ya faɗi a cikin tarihin kulafa wato baban kyakkyawar samartaka aka ce a samartaka shi duk abin da samari suke na shashanci bai ba shan giya yawon banza neman mata kalla kalla duk bai ba eh. Eh? yana son budurwar saniya a to ban san wannan ba bakara ta ba fa ai ba abu bakara ake cewa ba abu bakar ne bakar bakar kuwa daga bakara ya gifu ghafital bakri shudda khinaquhu li ni wal mar'u laysa biqatali bakar bakara budurtaka samartaka <laughs> a to abu bakarata daban abu bakar daban kuma kaji wata sabuwa abu bakarata shi mufai sunan shi sahabi ne shi ya yi hijira ne a kan raƙuma budurwa a kan raƙuma budurwa sai annabi ya sa mishi bakarata shi ko abu bakar siddiq a jahiliya ne sunan saboda ya kyautata jahiliyar shi shi ba ba tsohon dan iska bane abubakar ba tubabbe bane tun da yake shi da ma salihi ne yawa wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am a ah, asalin to in ka ce zoɓo a hausar da za mu fahimta don zo doka a ake nufi shine barere ko ganyen yakuwa to yanzu kan ka ce zoɓo yan zamani za su fahimci wanda aka ɗan sa mai suga aka sa flebo aka sa to wannan kaga abin sha ne amma asali barere ganyen yakuwa in kana jiƙa shi kana sha babu shakka yana kashe hawan jini na eh a'a yau kai malam bai da kafin ni, kai dai ka karɓa a to hausa ce ni dai na sani eh. <laughs> eh na'am na'am na'am eh wallahi ban taɓa bincike akan ta ba amma yanzu za ku iya bincika ku ga mece ce kilaba eh to jama'a alhamdulillah eh Eh. Eh. wato cewa suna nan cikin musulunci ba ana nufin ai suna an karɓe su ba in ba haka ba shi kanshi annabi sallallahu alaihi ba cewa yayi wa ku ummati ba cewa ya al'umma shi menene wannan dalili ne akan ya danganta gare shi to danganta wannan da ya gare shi malamai suka ce in ma ta zama ya danganta su ne domin daga cikin al'umma shi ne